tun dai bayan kai ruwa rana tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohin kudu maso yammacin Najeriya dangane da kikikaka kan batun kirkiro rundunar tsaro ta Operation Amotekun. Yanzu an samu fahimtar juna tsakanin bangarorin biyu. biyo bayan ganawa da aka yi tsakanin gwamnonin jihohin kudu maso yammacin Najeriya da mataimakin shugaban ƙasa Farfesa yami Oshin Bajo. Gwamnatin tarayya yanzu ta amince da kafa rundunar ta Operation Amotekun. bisa sharaɗin cewar lalle dole tsarin ya zo daidai da manufar gwamnatin tarayya na tsaron al'umma sannan dole ne kuma kowace jiha ta yi doka akan haka amma duk da haka masanin tsaro aliko rashid harun na da fargaba gwamnatin najeriya ta yi amai ta lashe ba wata jiha da kundin tsarin mulkin najeriya ya fito ya faɗa kan cewa su samu jami'an tsaro banda jami'an tsaron da yake ƙarƙashin gwamnatin tarayya nan gaba cikin wata ɗaya wata biyu da a so mu samu matsala tsakanin su wa'annan jami'ai na jiha kafa saboda matsalolin tsaro da so mu samu matsaloli da wasu jami'an tsaro wanda federal government take controlling akai wannan abun da aka yi har aka ba waɗannan jihohin ba su permission akan zai su ci gaba da wannan abun nan din to nan gaba duk wata gwamnatin jiha to ta ce tana son ta kafa wani rundana na tsaro gwamnati ba ta da bakin da ta hana wannan jihan saboda haka ya kamata a dubi wannan abun nan din zaɓe na zuwa 2023 yana zuwa su waɗannan mutanen fa loyalty ɗinsu akan waɗanda suka kafa su ne to shin me matsarin mulki yake cewa ne akan wannan batu Barista Yakubu salibawa wani lauyan tsarin mulki ne a Najeriya. Kundin tsarin mulki ya nuna cewa muna da rundunar 'yan sanda. Amma a cikin dokar da ta kafa Nigerian Police akwai kafa da ta bayar na cewa turanci maganar community policing al'umma ma'ana irin kamar wa'annan na 'yan vigilante da suke duba suna kuma kokari tabbatar da an samu kariya kuma an samu tsaro a al'umma to dole ne a duba wannan to shi yasa idan ka ce bisa ga tsarin mulki in ka zo magana community policy to wannan do wannan wannan kungiya ko kuma wannan abin da su yarbawa ko kuma mutanenmu na kudu masu kai na amurka dole ka iya duba shi karkashin doka ka sa shi a wannan bangaren ko kuma karkashin wannan abin da muke kira community for police to don haka ba za ka iya cewa abin ya saba wa duka idan suka koma jihohinsu kowane house of assembly na kowace jiha na ainihin sashen yarbawa da su suka yi wannan abotiku kudin suka in suka yi doka da ta shafi abotiku shi kenan ya zama daidai da abin da ya faru a hizba a kano da kasashen mu na arewacin ivory Ka ga ba wani magana ka ce cewa su ma sun saba ma ka'ida hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria